labari da dumudumunsa ƙarshen dai alewa ƙasa ne yanzu allah subhanahu ta'ala ya bawa sojoji damar sun kashe wannan hatsabibin ɗan bindigan nan da ya kasance yana addabar mutane a garin kaduna kuma sun kwace wasu mugayen bindigu da kuma babura a wajen shi bayan sun samu tsawon lokaci suna musayar wuta tare da shi da kuma yaransa. sannan kuma daga bisani mai sauraro za mu kawo muku rahoton cewa 'yan bindiga sun sace shugaban jam'iyyar apc akan hanyarsa ta dawowa daga gonarsa to mai saurare sai ku gyara zama tsawab domin jin cikakken rahoton da muke dauke da shi a halin yanzu Ma kafin da allah muna neman alfarmarku da idan wannan shine ku wannan tasha ta mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa domin haka ne zai ci gaba da ba ku damar samun sabbin rahotanninmu a kodayaushe da zarar mun ɗaura su a ila kuma ku danna mana lakin domin ma hakan ne zai ci gaba da ba mu ƙwarin gwiwa wurin nemo muku rahotanni da dumudumin su to a halin yanzu sai ku gyara zama tsab domin jin cikakken rahoton da muke dauke da shi gwamnatin jihar kaduna ta ce a ranar talata dakarun sojoji sun kashe hatsabibin dan bindigan nan da ke addabar matafiya a Esther First a ƙaramar hukumar Cikum na jihar Kaduna. Kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida wato Samuel Arwan wanda ya tabbatar da lamarin ya ce an kwato AK-47 guda biyu tare da kuma layu da guraye wayar salula da kuma babura guda biyu a hannunsa. Kwamishinan yana, yana martani ne kan shirin kawo hari da 'yan bindiga za su yi a Kaduna da kewaye yayin kira ga mutane su ci gaba da sa ido. samuwar arwan ya ce gwamnatin ba za ta yi kasa a gwiwa ba a kokarinta na kawo ƙarshen kalubalen tsaro a jihar bisa kokarin da suke yi jami'an tsaro a cikin awa 48 da suka shuɗe sun kama wasu 'yan bindiga da dillalan bindigu a gidunu kusa da eastern bypass karamar hukumar sukun bayan musayar wuta an kashe ɗan bindiga ɗaya wanda daga baya aka gano hatsabibin ɗan bindiga ne da ke addabar yankin an kwato ak-47 guda biyu da kuma layu da guraye wayar salula da kuma babura a wani sashe na cikin jawabin nasa sannan kuma kwamishinan ya buƙaci mazauna jihar su tuntuɓi waɗannan lambobi domin ƙarin bayani inda duk lokacin da aka tabbatar da cewa an gansu ko kuma an ga yunkurin kawo harin nasu to a yi ƙoƙari a kira waɗannan lambobi baya ga wannan kuma an samu kara samun labarin cewa ana zargin wasu bata gari sun yi garkuwa da shugaban jam'iyyar apc ta gundumar ogu a karamar hukumar ogulowon ta jihar edo wato godwin a gibogun wani jigo na jam'iyyar ta apc a ogu wanda ya nemi da musa kaya sunansa ya ce abokansa na siyasa su suka sanar da shi faruwar wannan al'amari a sanarwar da shi cewa an sanar da shi cewa wasu da ake zargin makiyaya ne sun sace shugaban apc na gundumar ugu tara a ranar litinin a hanyar na dawowa daga gonarsa a ƙauyensu lamarin dai jami'ar jami'ar hulɗa da mutane na rundunar 'yan sandan jihar wato jennifer owegu cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar talata ta tabbatar da cewa ko shakka babu an sace wannan jigon na apc idan kuma a wani sashe na sanarwar tata tana cewa rundunar 'yan sandan jihar edo a ranar 18 ga watan yuli shekara ta 2022 misalin karfe 8:52 na dare ta samu korafi daga wani godwin ehahan na ƙauyen olugobonu a ƙaramar hukumar onyewalo ta jihar edo cewa wasu ɓata gari da ake zargin masu garkuwa da mutane ne sun sace baban nasa kakakin 'yan sandan ta ce bayan samun korafin an tura jami'ai na sashin yaƙi da garkuwa sun na nan tafe sannan kuma sun tabbatar da binciken hakan sannan kuma sun tabbatar da cewa ko shakka babu an sace sa ta kuma buƙaci mazauna garin su kwantar da hankulansu yayin da rundunar ke ƙoƙarin gano inda yake ta kuma ceto shi ba tare da ta bari wani abin ya taba shi ba. To mai saurare dai a nan ne muka kawo muku ƙarshen wannan takaitaccen rahoto da muke dauke da shi a sanyin safiyar nan. ma kafin nan me za ku iya cewa dangane da wannan rahoto wanda muka kawo muku mun gode muna jiran sakonku a shafinmu na karta kwana wato comment ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya saka muku da alkhairin sa amin dangane da bibiyar mu da kuke yi a kullum a kuma